Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita biyar a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da darol da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum kuma barkanku da warhaka bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace rana alhamis za mu gabatar da nan kasa ba kasawa ba ne to amma kafin ku ji wannan shiri muna da rahoto a kan tallafin da hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya da ake cewa nema a takaice ta kai wa 'yan gudun hijira a jihar adamawa haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin da ku sauraro kuka bayyana jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran Hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI ta bayyana cewa yawan Amurkawan da ake samu suna yunkurin barin kasar da nufin zuwa shiga kungiyar 'yan ta'adar ISIS ya yi ƙasa daga shekarar da ta gabata. shugaban hukumar ne james comey ya bayyana haka ga manema labarai a jiya laraba inda ya ce a baya hukumar ta, kan sami irin waɗannan yunkuri na irin waɗannan amurkawa sau shida ko sau takwas ko ma sau goma a wata a cikin shekarar 2014 zuwa cikin farkon shekarar 2015 da ta wuce to amma ya ce tun daga nan kuma baya wuce ma'aikatansu na fbi su kama mutum daya a wata wanda, yake kokarin fita daga kasar a irin wannan niyya ta zuwa gabas ta tsakiya don shiga cikin 'yan ta'adda masu tsatsauran ra'ayi kome ya bayyana wa malama labarai cewa babu ko shakka wani abu ya faru ko ya canza na lamarin a ƙarshe musamman game da jan hankalin mafarkin 'yan isis game da son jan ra'ayin amurkawa to amma bai zurfafa bayanin yadda aka yi har yawan ta shiga isis din yake raguwa ba amma ya ce 'yan ta'addar na nan suna ci gaba da ƙoƙarin rinjayar mutanen da ke da matsala a rayuwarsu a jiya laraba wani sumame da 'yan sanda suka kai a wani wuri a tunisia da suke zaton maɓoyar 'yan ta'adda ne ta yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro guda hudu da kuma akalla wasu guda biyu da ake zargin 'yan ta'adda ne 'yan sanda sun kutsa sansanin 'yan ta'addan ne da ke arewacin birnin tunis wajen da 'yan ta'adda daga ƙasashe suke haɗuwa domin shirya abin da jami'an tsaro suka kira da shiryayyun hare-hare. An kashe 'yan ta'adda biyu aka kuma cafke guda goma sha shida. Bayani kalilan jami'an tsaro suka bayar dangane da sumame da kuma harin da 'yan ta'addan wato da kuma harin da 'yan ta'adda suke kitsa makarkashiyar sa'i to amma sun tabbatar da kwace makaman da suka hada da bama-bamai da bindigogi samfurin rifle da kuma wasu makaman jami'an tsaro har ila yau sun kai wani sumame daban a tattaunin da ke kudancin tunisia duk a jiya laraba inda 'yan sanda hudu suka ransu a lokacin da wani daga cikin 'yan ta'addan ya ta da nakiyoyin da ya damara da su tunisia ita ce kasar afirka ta arewa ta farko da ta hambar da gwamnatin kama karya a da ya haddasa tunzuran kasashen laraba na shekara ta 2011 to sai dai har yanzu tsatsauran ra'ayi da ta'addanci yana wahalar da 'yan siyasar kasar ko a bara sai da kungiyar isis ta kai hari wata mashakar bakin teku da wani gidan tarihi har mutane 60 da yawancinsu 'yan yawon bude ido ne daga kasashen waje suka mutu haka kuma a watan maris sai da 'yan yakin sa kai ciki har da waɗanda suka tsallaka kan iyaka daga libya suka fafata fada da jami'an tsaro a kudu maso gabashin kasar inda farar hula bakwai da jami'an tsaro da ma wasu 'yan yakin sa kai suka mutu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington akwai yiwuwar sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya fuskanci dan matsin lamba a taron yaƙi da cin hanci da firaministan birtaniya david cameron ke karɓar bakuncinsa a birnin london firaminista cameron ya faɗa tun kafin ranar cewa hakika cin hanci da rashawa makiyan samar da ci gaba ne haka ne ya sa ƙasashe masu arziki irin su birtaniya da amurka su amsawa duniya neman mafita manufar taron shine amincewa da duk dabarun fallasawa da kuma hukunta masu aikata wannan laifi a duniya taron zai hada da shugabannin afghanistan colombia da kuma nigeria a wani jawabi ga 'yan jami'ar oxford ms kiri ya faɗa wa ɗalibai cewa amurka na nan tana aiki da nigeria don yakar cin hanci da rashawa ba ji ba gani nigeria dai tana ji tana gani ta an fitar da biliyoyin daloli daga cikin ƙasar a almundahana kama daga kudaden bangaren harkar makarantu harkar lafiya ayyukan gwamnati da na sababbin ayyuka aka fitar tare da boyewa a bankuna daban-daban da ke kasashen duniya ker ya ce ba ga kasashe masu tasowa kadai ba har masu arziki za a sawa idanu rundunar sojan kundin balan kasar somaliya ta kashe akalla wasu da ake zargin 'yan yakin sa kai ne guda goma sha biyar a wani sumame da aka kai wani sansanin 'yan kungiyar al-shabab da ke yankin gurgudu a tsakiyar kasar wannan shine sumame na biyu da aka kai cikin kwanaki biyu wani jami'in karamin hukuma mai suna kadar muhammad ali ya faɗa wa sashen somali na nan muryar amurka cewa manufar wannan sumame shine tarwatsa sansanin 'yan ta'addar ta yadda za a kassara wasu na shirya kai hare-hare a cikin kasar. Malam Kadir ya ce sojojin na Somalia sun kwace na'urorin harba bam da wasu makaman iga a Sumaman ya ƙara da cewa babu wani sojan Somalia da aka kashe ko kuma ya jikata a Sumaman. Sumaman da aka kai jiya Laraba ya biyo bayan wani sumame da aka kai sansanin 'yan ƙungiyar Al-Shabab da ke wani ƙauye mai nisan tazara kilomita 100 daga kudu maso yammacin Magadishu babban birnin ƙasar a ranar Talata. tun lokacin da aka kafa ƙungiyar al-shabab wadda take da alaƙa da ƙungiyar al-qaida a shekara ta 2006 gwamnatin ƙasar take fafata da ita a shekara ta 2008 ne amurka ta bayyana ƙungiyar al-shabab a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda sa'annan ta karfafa wa somaliya da taimakon kuɗi da na sojoji don ta samu sukunin murkushe 'yan ta'adda. labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar bada agajin gaggawa ta najeriya da ake cewa nema a takaice ta kai tallafin kayayyakin azumi ga ɗaruruwan 'yan gudun hijira a jihar adamawa kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin sashen hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko. Da yake mika waɗannan kayakin tallafi a Malkohi da kuma 'yan Fate, babban jami'in hukumar mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar Sa'ad Bello ya ce hukuma za ta ci gaba da kai irin wannan tallafi har ga al'ummomin da suka koma a yanzu. Idan ya kare bayan ɗan lokaci kaɗan akwai ni za mu sake zuwa da wannan ba wannan zuwan mu na farko karshe ba kenan. Zuwan mu na farko kenan a kuma za mu ci gaba da zuwa saboda waɗanda suke nesa da kunan su samu nan ya zama kanta ya fi kusanta da mu je central box. a cikin yola da fatan za ku fahimce mu muna tsammanin ba da jimawa ba gwamnati da guduma da sojojin ƙasar nan suke bayarwa in allah ya da ba da jimawa ba za mu koma gidajenmu zaran gwamnati ta gama shirye-shiryenta za ta shaida wa mutane lokacin da ya kamata mutane su koma saboda sai in ka koma agaji da za a bayarwa wa suka koma zai same ka idan baka koma ba ko ba mu koma ba in lokaci ya yi wa'inda suka koma su ne za su samu agaji da taimako da za su yi su gyara gidajensu baya yiwuwa daga nan a baka taimako na kwano ko siminti don ka gyara gidanka amma da zaran an koma akwai shiri da gwamnati take ta tallafawa da zaran gwamnati ta ce ko ina ya samu zaman lafiya za mu yi kokari mu sanar da ku ku je ku ga wuraren ku idan Allah ya sa za a iya koma a koma wanda yake bukatan taimakon kuma a bashi taimako don ya kokarin gyara matsugunin shi a madadin mu ma'aikatan hukumar ba da agajin kakawa ta kasa wato nema ku roke ku da ku kara hakuri da mu saboda irin ku irin ku suna da yawa kuma muna kewaye unguwanni unguwanni don mu sama muku taimako iya gurgudu Alhaji Haruna Hamaforo da ke zama babban sakataren hukumar ke dauki ta jihar shine ma karbi kayakin a madadin gwamnan jihar Adamawan wanda nan take kuma ya mika kayakin ga shugabannin yan gudun hijiran. Kar ku manta cewa nan da wata daya bai zai ma kai wata daya watakila ba. za a soma azumi kuma ya zamanta wannan muyi ajiyan domin azumi kayan azumi da kuma damuna yana gabatowa don allah a tabbatar ayi yi tanadi domin shi his excellency uh, jiha uh, senator bindau da kuma shi deputy nashi wanda shine chairman na sema na adamawa da suka ɗauki ɗawainiyan waɗannan ƙungiyoyi na ba da kawannan kaya mun gode muku ƙungiyar sa kai irin su red cross na ma ci gaba da taimakawa inda masu ga yaba game da halin da yan gudun hijira ke ciki a yanzu malam ali mai kano shi ne ma jami'in kungiyar red cross mai kula da sansanonin yan gudun hijira da ke jihar adamawa ah, alhamdulillah domin lokacin da muka zo yau kusan shekara ɗaya da wajen wata shida zuwa bakwai abun da muka zo muka taras abin tausayi ne kuma abin a lallai mu nemi jama'a ne su tausaya su kawo kayan agaji da kuma taimako gaba ɗaya amma yau alhamdulillahi gaskiya ba abin da za mu faɗi sai godiyan allah domin kunda sojoji suka yi da kuma sauran jami'an tsaro a wannan shiya ta north east gaba daya wato abin a jinjina musu ne a halin gaskiya sai dai kuma gudun hijira su ma da wannan tallafi da suka samu ya kawo kawo mana a gaji gaggawa nema da sema mun gode muku kafa buhu ɗari an bamu masara buhu hamsin an samu eh, eh, wannan eh, gero buhu hamsin an samu omo katon talatin an samu man shafawa na mata katon talatin an samu sa'an da mu gode mishi alhamdulillah ibrahim abdulaziz sashen hausa murar amurka daga yola a najeriya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaki To Usman Kabara na nan tafi da filin nan kasa to amma a halin yanzu a ci gaba da sauraron wannan waka ta marigaye Alhaji Adamu dan Maraya. in kaka kowa ga bakin ku zai gafarin ku don hankalin maza ya tashi zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi a ban ruwa a koma yaƙi gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai, su bindige ka su barka masu cin mutum hannaman ai har ƙashin shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa'a soja manyan soja mai malari babban soja Allah ji kan maza sun haɗi. Mutumin da ya ci amana Allah amana sai ta ci shi. Don mutuwa ‘yan maza suke guje soja kai ko gida tana kashe ƙato mu za mu bakin banduru wajen da ba a ce musu Allah. Soja za wani sa'i. ko an ci birnin kura ai ba a ba kare A aban ruwa akan ayaƙi don hankalin maza sun tashi gabo bataliya ta motsa ga raki kamfani sun motsa wannan wajen siremawa ne masu haɗi da bulawani na gode san ba mai abin mamaki. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kai birgiman hankaka. Ku na a dutse sannan ku a gindin bishiya ko ku a gindin rami wallahi ga ruwa na doka amma saboda neman yanki. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Allah ya ji kan Alhaji Adamu dan Maraya lokaci yayi da zamu gabatar da nan kasa ba kasawa bane. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro asalamu alaikum barkanmu da haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Karfa amanta muna taɓo maganar da aka yi na taron da aka yi na nakasassu wanda aka yi a nan Amurka a birnin New York. Babban abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi umarni a lokacin ga ƙasashen duniya musamman irin ƙasashe masu tasowa har da Najeriya shine dole a fito da wata doka wadda za a sa ta ta kare duk wani nakasasshe ta kuma bayyana irin abubuwan da yake fuskanta na maganar 'yancinsa da kuma walwala. daidai da wanda yake da lafiya ba abin da yake damunsa na maganar bukata ta musamman saboda haka ba nakasashe ba ba mai lafiyar ba duka ɗaya suke to wannan abu yana cikin abin da ita kanta majalisar ɗinkin duniyar ta aiko wa najeriya a jaddade bayan an dawo bisa sakamakon wannan taro da aka yi a new york To me ya hana wannan doka tabbatuwa ne? A ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin na kasa. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna tattaunawa ne da Malam Ayuba shugaban wata kungiyar koyar da sana'o'i ga nakasassu mai suna Beautiful Gate da ke garin Jos. Inda kuma yau za mu karkare hirar tamu inda yake ci gaba da gaya mana wahalhalu ko kuma kalubalen da ya fuskanta a rayuwa ga ci gaban hirar tamu. Sai ya zama na babara bai yadda in je makaranta ba saboda yana ganin of course ba laifin shi bane saboda ba zan iya tafiya da kaina ba. Haka. Saboda haka sai yana so in zama blacksmith. Eh wato makeri. Yawwa ya so mm. in zama makeri saboda yana ganin tunda Allah ya hana ka kafafuwa kuma gashi ya baka hana ya ba. Kuma da hannu ake kira ka. Yawwa da hannu ake kira kuma mu a ƙauyen namu gaba ɗayan mu manoma ne kowa mm. zai zo ya sayi garma gatare da duk dai sauran kayan da manoma ke aiki da shi. To hmm. ka gani ban tashi shiga makarantar cancan ba da na samu keke na guragu. Eh. A lokacin kuma na riga na ɗan yi hmm. Haka. So, na kusan 19 years a lokacin. Eh. a lokacin da na koma makaranta na gama primary sai na shiga secondary school abinda nake so in gane wato da girman naka kaje ka shiga primary ma kwarai yawancin karatu na na yi shiga da girman eh, na gane so na gama primary school sai na yi secondary school sai na je babban makarantar koran eh, da malamai wato eh. college of education so da na gama college of education a kwanga e sai na je na je benue state mm. benue state university na yi advanced diploma in public administration wato harkar mulki harkar mulki lokacin sai na dawo jos sai na mm. samu aikin koyarwa na zama tica To a tichan ɗin ne sai na zage shigan jami'ar Jos na yi hmm. karatun loya. A cikin wahalhalun da ka fuskanta menene za ka rike shi a wanda kake ganin cewa ya kamata duk wani wanda yake da wata nakasa a toshe masa wannan kafar ta ina ka fuskanci wata matsala da ta baka haushi ko kuma ta tsaya maka a rai. Na farko babban abin da yake mantuwa a kwarya hmm. shine rashin samun abin tafiya. Kaman keke da kai magana. Yawwa kaman keken guragun nan. Hmm. Kusan kaman shine ginshikin abin da ya canja rayuwa. rayuwana saboda ba don haka ba da ina nan a karkarar mu in ja da kafa in zo na bakin titi shi kenan ba eh, na bara to wannan keken da na samu shine ya bude duniya na gaba daya ya zama na zan iya tashi daga nan in je can kuma mm. in dawo gida da kaina babban damuwa kuma shine a ce duk na kashe shi ya samu goyon baya mm. na karatu ko na koyon sana'a mm. ko kuwa na kafa ɗan jarinsa da zai yi ko da a bakin gida ne so mm. kaga wannan ya zama an samu confidence cewa za ka iya yin wani abu kuma a tallafa maka to wani jin daɗi ya baka karatun daga ƙarshe wanda kuma shine za ka sa a rai duk wanda yake tunanin zai shawo ya in ya tuna da yadda kila ka yi ka koma yanzu sai ya ce bari in dage eh to kaga karatun da yi sai ya bude mini kofofi ya zama na yanzu zan iya yin rubutu mm. eh, yi proposal in tura a nan wato neman kamar kamar takardar kwangila haka yauwa samu mutane ana magana nema an tofa albarkacin baki na iya hmm. gwalgwado na yi aikin malanta a jos shekara bakwai anya ko gwamnati na taimakawa harkar na kasa a najeriya maganan gaskiya da taimakon bai taka kara ya karewa. ya kai kamar kaso goma cikin dari eh, goma cikin dare, ina ga da an samu goma cikin dari watakila da ba koka ba idan yanzu aka ce kai a matsayinka na wanda yake da na kasa, in aka ce ka faɗi abu ɗaya a gwamnatin ci a ce ka faɗi abu ɗaya ko biyu da za a yi wa nakasashe zaɓi guda ɗaya wanda in aka yi masa an gama da komai a rayuwarsa me za ka ce ka babban abu da ya fi cima dukkan nakasashe mutum tuwa a kwarya shine mm. ya zama ba a damawa da shi saboda haka babban kuka da zan yi wa gwamnati shine ya zama an yi da nakasashe kana nufin kama a ce akwai wakilanku a cikin su yawwa akwai wakilanmu saboda su ne sun fi sanin abin da ke mm. ci mana tuwo a kwarya amma me babban hikimar kana gan an ce kuna dama a ciki din ƙarshen an ce za a yi wani tsari ga ku a ciki daga nan me za ku yi eh to kaga ne daga nan za mu iya mu shigar da koke mu kaga yawanci ana mantawa ne da nakasassu sai can ko ranar ko an fara azumi sai kaga an ji an dan bada indomi gero an zo da yan jarida kaga wannan baya mana komai kuma wallahi ba farin ciki muke yi ba duk lokacin da aka yi wannan mm. saboda muna so ne a dama da mutum daga farko mm. har karshe ce mutanen gari suna kallon nakasassu a matsayin suna kasan su eh to wannan gaskiya abun takaici ne sosai saboda nakasassu a duk duniya suna mm. ba da cikakken gudunmawa da goyon bayan su mm. ga harkokin rayar da kasa. Mm. Nan kasar har shugaban kasa an yi da mai nakasa. kware-kware kwarai mm. franklin roosevelt ah, akwai ababe da yawa da nakasassu suna iya yi wanda masu lafiyar ma ba su eh? ma yi shi ma saboda haka nakasashen mutum ba kasheshe ba ne kuma ina roko ma yan uwana nakasassu mu tashi yawa dama zan ce maka su me zaka ce musu su ma suna kallon cewa muna kasa. eh to kaga wani lokaci saboda yadda mutum ya samu kanshi sai ya ga kamar shi din ma ya kasa ne da gaskiya amma kafin turawa sun ce akwai ability in disability akwai nakasa a cikin rashin kasa akwai kuma kasawa a cikin nakasa yau abubuwa so mm. kaga dai duk wanda yana da nakaza idan ya samu tallafi da ya dace da shi mm. to wannan ability shine zai bayanu muna godiya malam ayuba da ka samu tattaunawa da mu Allah kuma ya bada sa'a a abin da aka sa gaba to daga nan ne sai muka koma ga Dr. Ankali mai bawa shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari wato shawara ta musamman akan harkar nakasassu inda na tsaya a cewa shin wace irin nakasa yake da ita sai ya fara da amsa mun cewa ni makawa ne ba na gani a makance shekarun baya da girman ka kotun kana yaro no na girma na gama karatu na kammala university daga Alfam Ahmadu Bello Jami'ar Ahmadu Bello eh. na je bautawa kasashe ne na ara sabon da ya same ni eh. kamar da wasa ta fara jinnewa hankali har Allah ya kaddaro haka eh to gashi kuma yanzu kana mataimaki na musamman ko kuma in ce mai bada shawara na musamman ga shugaban kasar Najeriya me ya kai ka ga wannan matsayi na ba ma kai na shawara in mutane ba su na yi ma ni zan amfana in zan abin da zai sa duniya ta san da ni mm. ina ba ma kai na na buga zuciya na ce wannan laifin na abun da duniya za su da cewa mm. akwai dalilin da ya sa muna da rai ko ubangijin ya ya halicce mu ba sai ce ba mu da amfani ba da mm. mu mutu tuntuni amma tunda muna da rai akwai abun da za amfana ma duniya amma wanda ya kawo mu duniya guragu da makafi da kutare da duk wani mai ciwo ko kuma bukata ta musamman irin wannan suna mm. kukan cewa gwamnati ta ta yi watsi da su ba maganan doka a ƙasa ba maganan a yi musu asibitin a ce nan za ku je ku bi layi nan ne za ku bi da motar ku nan ne za ku yi faki aikin irin yadda ake a kasashen nan da muke ciki muke gani yanzu kai a matsayinka na mai ba shugaban kasa shawara ta musamman wani kokari kake dan ganin cewa kun samu wannan tsallakewar saboda yan baya to na farko dai zan gode shugaban kasa da ya tuna cewa muna nan muka fara da shi lokacin kamfen hanyar har wa yau ya tuna da mu ta farkon kenan duniyar na tun rayuwar Najeriya sai aka bawa a kashi a matsayin advisor a fadin shugaban kasa to akwai abubuwa tun ni ma na mutum ne na sha wahalan gashi na muka shiga muka shiga gwamnatin tare akwai abubuwan da muka shirya da shi shi da shugaban kasa da kansa ya wawaye cewa gashi nan abubuwan da za mu yi abun ya dame shi cewa gashi nan asibiti hanyar motoci da motoci mai kwashe mu daga nan zuwa can mm. karatu makarantu duka da aiki da za mu yi mu ce da mu mm. ka san kowa aure ma da kyar ake yi mm. zuwa makaranta da kyar duka mun sa abin da har riga muna aikin a kowani document ne wanda za mu yi as working document haka na nan gaba zan kira duka leaders din shugabannin eh, different groups din na kasu zo mu zo na tare sai mu wayan document din mm. document din zai zama kamar policy din disability a Nigeria wato kamar wani kundi eh da shi za mu aiki da shi shugaban kasa zai aiki to ah. nan ba da jiya ba zan kira dukan su mu zauna tare wato national disability round table eh na kasa mu zauna mm. dukan mu leaders eh stakeholders shugabannin na kasa su eh. eh sa endorsing document ne sun ah. fara amfani da shi kukan duka mu nake ciki yana mm. cikin zamu amfani da shi jiya kuri kaɗan da shugaban kasa eh. bayan gama budget na ga ware kuɗaɗen za a amfani shi sai mu sai wanda za a yi da eh, ok to an dan gyara ne da an ce kaman a budget din yadda mu muka samu labari a jaridance cewa a budget din kaman ba a tuno da nakasassu sosai ba dan kaso kaɗan aka ba su haka ne wancan budget din minister of women affairs kenan oh na na ministry amma shugaban kasa akwai budget da ya ware za a amfani da shi eh kafin shi shugaban kasa zuwan shi canji muka shiga yanzu muna so wanda zai ba da eh, immediate results na jama'a sakamako na yanzu yanzu muna godiya gare ka Dr. Ankali mai ba shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari shawara akan harkar nakasassu wanda kuma in ba manta ba ya gaya muku shi ma baya gani sai a ci gaba da kasancewa da shirin nakasa ba kasawa ba domin kuwa a mako mai zuwa muna da wani yaro dan shekaru goma sha hudu kacal wanda na tambaye shi shin ya sunanka. Sunana Uka Daura. A akalla za ka kai shekaru kamar nawa. To an haife a 2002 ga watan Julai. To sai a kasance da mu a cikin wani makon inda za a je shin wannan yaro ina ya sa gaba a madadin duk wayanda aka ji muryoyinsu ciyuba hiro da ya done ne ya haɗa mana sauti usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. mai magana alhaji audu mai gora kampala malam madorin jihar jigawa ra'ayina na yau da zan bayyana game da zargin da david cameron ya yi wa kasar najeriya da kuma afghanistan game da kasashen da suka fi cin hanci da rashawa a duniya to wannan zargi babu gaskiya a cikinsa ina kuma janyo hankalinsa da nemi gafara a gurin waɗannan ƙasashe guda biyu domin irin kokarin da janar muhammadu buhari ke yi na kawo ƙarshen yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya to ya janyo ƙasar mu daraja a idanun ƙasashe daban-daban kuma gwamnatin da ta shuɗe ita ce jagora a duniya wajen cin hanci da rashawa amma tun da an kawo da ita an samu canjin gwamnati wadda kuma kowa ya tabbatar domin tabbatar da kawo ƙarshen wannan matsala to bai kamata a yi musu kuɗin goro da wasu ƙasashe da wannan al'amari ya zama mutum. Assalamu alaikum sashen hausa na muryar Amurka mai magana Zayyano Atum Tambuwal Sokoto State Nigeria. Ina kira ga mai girma shugaban ƙasar tarayyar nigeria Muhammadu Buhari da cewa ya hankali kada masu bashi shawara da waɗanda ake waye da shi da masu bashi shawara akan tattalin arzikin najeriya kada su kai shi ga magana banza game da wannan shugabanci na tarayyar najeriya yoshina talakan najeriya wanda ya sha rana ya ji yunwa ya bada dukiyarsa ya bada jininsa ya zo ya zaɓi janar muhammadu buhari da sauran yan kanzagensa ko kuma in ce waɗannan ke gari suka kai labari a zaben biyar za a kasance yau ga yunwa ta dami talaka ta kuɗi abinci ya yi kyada wutan lantarki ta ki tsaya ga talaka babu aikin yi yanzu na ake ba fituka a kirkiro da aikin yanzu kuma kwatam a zako muna sakamakon farashin man fetur lita naira 145 Janar Muhammadu Buhari ka sani cewa wallahi talakawan Najeriya yadda suka miƙa wuya zuwa gare ka ba sa ganin laifinka har ila yanzu. Amma fa kada a sare maciji a mance ba a sare kansa ba. Ka sani wallahi na waye da kai suna baka mugunyar shawara zuwa ga talakawan Najeriya. Mai magana da yano a tuntun muwan Sokoto Najeriya. Kafin mu sallama ga takaitattun labarai. Hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI ta bayyana cewa yawan Amurkawan da ake samu da yunkurin barin kasar da nufin zuwa shiga kungiyar 'yan ta'addar ISIS ya yi ƙasa tun daga shekarar da ta gabata. Shugaban hukumar ne James Comey ya bayyana haka a jiya Laraba inda ya ce a baya hukumar ta kan sami irin waɗannan yunkurin irin waɗannan Amurka sau shida ko takwas ko ma sau goma a wata cikin shekara ta 2014 da kuma farkon shekarar 2015 da ta wuce. to amma ya ce tun daga nan kuma baya wuce ma'aikatansu na fbi su kama mutum ɗaya a wata wanda yake ƙoƙarin fita daga ƙasar da irin wannan niyya ta zuwa gabas ta tsakiya da nufin shiga ƙungiyar 'yan ta'adda masu tsatsauran ra'ayi a jiya laraba wani samaman da 'yan sanda suka kai a wani wuri a tunisia da suke zaton maboyar 'yan ta'adda ce ta yi sandiyar mutuwar jami'an tsaro guda hudu da kuma akalla wasu guda biyu da ake zargi 'yan ta'adda ne haka kuma 'yan sandan sun kutsa sansanin 'yan ta'addar ne da ke arewacin birnin tunis wajen da 'yan ta'adda daga kasashe suka haɗu domin shirya abinda jami'an tsaron suka kira da shiryayyun hare-hare akwai yiwuwar sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya dan fuskanci matsin lamba a taron yaƙi da cin hanci da firaministan birtaniya david cameron ke karɓar bakuntansa a birnin london firaminista cameron ya faɗa tun kafin ranar taron hakika cin hanci da rashawa makiyan samar da ci gaba ne To masu sauraro kamar yadda muka saba da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. A madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri a kasance lafiya.